na ba wannan kudin ke sun an sun wake wake abinci abinci ko ba kai tafi abinci to abinci abinci dai mun dafa mun mun dafa shi mun shi inda aka aka yi wannan ba ka kawo wani abu a gidan da za a dafa mu ne ni ne nake kokari abin da za a ci ya kokari ba kayan da da ba bai ake ake yi ba ake sarrafa ba kuma wannan kokari ne akan wani dafawar kawai shine kokari kawai saboda kin dafa abinci kenan nan yi kokari haka ne haka ne to ni wannan gadon ma wallahi raba shi zai kawai gwara a raba kowa ya daura ta yawa kaga wannan gado abba da kake jagewa mm-hmm. cewa sai a raba sai a raba idan kai wasa allura za ta tono garma haba yaya kai me haka yau kwana uku da mutuwan baba amma ka fara maganan gado kamar wasu yan uba to daga mutuwa ta san zuwa yau an bani abincin da nake ci amma wani in yana zai tunana ne irin ba uban mu dai irin rayuwa ne muke haka nan Allah ya kuma ya gaya mata magana kake yale shi ahadi to wallahi an mutu daga daga kai dai ba ka da gado ba ka da gado wallahi yanzu sai in je wajen mai garin shi kansa tunda ai akwai abubuwan da aka bari kadara ma a hannunsa ah. wallahi sai in je wajen mai gari in to da shi duk abin da ya kamata a zo a yi tun da ai garin akwai hukuma dai ko ba wai kawai da gani sai ku ne a garin ba wai yayi ka manta mutane na ji ne mutane fa na jin mu da za a yi rabon garin ba da mutanen za a yi ba su ma jin mana ai mutanen za a haɗuwa zuwa araba amma uban mu ɗaya gidan mu ɗaya kana maganan gado yau kwana uku da rasuwan baba to yanzu ke ba kya goyuwa da bayana sai dai wallahi ni ba na yi da nake na yi laifi wallahi ni ba na yi ga hanya na ce ga hanya ni dan Allah ka ka bakin cikin da ke damuna yaya wajen mai garin kuma zaka je ah, umma kira shi zai zai tara mana mutane ko shi ya wani irin mutum ya Allah shi da ba shi baya ganin darajar kowa a rayuwar shi Allah ya